عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار ومن فتن الكفار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da cikin ni'imar sadar jansa subhanahu wa ta'ala ya kaddari rayuwar ta kawo da yammaci mai tarik albarka yammacin wannan rana ta talata 24 ga watan al-muharram hijira ta manzon tsira annabar rahma wasallam a da zuwa madina shekara dubu ne da ya hudu da arba'in da ɗaya da aka yi daidai da ran ashirin da hudu da watan tara miladiyar shekara ta dubu biyu da goma sha tara a wannan masallaci mai tarin albarka ɗaya da cikin masallacin juma'a na ahalar suna a garin da masallacin juma'a na yan doya muna ci gaba a kowace rana irin ta yau cikin karatu na wata littafi na muna samun jana'i na babban malami wato alshir muhammad نعم ah, Muhammad Ibn الإمام حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا za tashi shafi na dari da goma sha bakwai ko da malar kirabi an abu na hudu daga cikin abubuwan da suke da mamaci bayan ya kwanta a makwancinsa akwai wani salihun yadda wula idan mutum ya bar yaro tsari ne wanda zai dinga yi a addu'a a bayan shi وذلك a a ta الاحاديث السابقه wannan kuwa saboda abin da ya gabata daga hadisan da muka karanta kan baya wa hadal babu da nufafin wajen usman ala babin يا كسو كشي بيو أولا نفرق أعمال الولد الصالح أعمال الولد الصالح كلها أيوكا سيار الصالح جبال أيوكا ما هي دي هنا أفرقها لسو ثانيا النبي تخصيص قيام الولد الصالح بالسؤال فقط كيف كيف الصور ايوه يا وصالح من الدعاء كذا مع نفرقوا أي من الناس جبانها نبي كما أدعوه إنسان لديه وما أدعوه أولا نمر أعمال الولد الصالح كلها أيها اليار الصالح جبائن قال الشيخ الألباني رحمه الله وكما لم ينافر السنة شيخ عبد الدين الألباني ألا نقرأ حيث سوى ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة فإن لوالديه مثل ajrihi duna an yunqata min ajrihi shay to abin da yaro salihi zai aikata na ayyuka na kwarai a rayuwa to lallai iyayen shi nan guda biyu suna da kwatankwacin ladan wannan ayyukan kwaran da ya aikata ba tare da an rage musu komai daga cikin nashi ladan ba li'annal walada min ma wa kasbihima domin shi yaron daga sa'ayin iyayen ne da kuma abin da su suka samar ƙoƙarin da suka yi da tsayuwar daka a kan su ga sun ba shi tarbiyya sun ba shi karatu da arzikinsu da bari-bari da gyarawa da yi wannan da bar wancan duka wa zalika lima sabata a hadith an ranar da anha wannan ko abin da ya tabbata a cikin hadisi daga ummu aisha Allah ya kare da mu cewa inna afiyaba ma akala rajulu bi kanfi daga cikin mafi kyau mafi dadi mafi tsafta abinda mutum zai ci daga cikin shi ne abin da ya zama da dogominsa da ya wahala ya nema wanda ya fi komai dadi ya fi komai tsafta da kyau wa inna da min tasbih kuma lallai dan mutum yana daga cikin gumin wannan mutum yana daga cikin wahalar mutum domin duk wanda ka ga ya ya da yaro har ya girma to lallai Allah ta ɗaya san irin wahalar da ya sha wurin bari-bari yi yi da wurin siyan wannan da wancan da tsayuwa da addu'o'i a kansa har yaro ya zama mutum ba haka kawai za a je da mutum a titi yana wannan jaririyarsa وانا حديث احرده ابو داود وان الثاني في واحسن وابن ماجه وقال الحاكم انا هجمك سوى صحيح على شرط الشيخين يترون القيم حديث لي عكس شرط بخاري لمسلم لم يزمع في كلام a darajar ilimin hadisi zai hadisi ne mai daraja ta uku domin mai daraja ta farko shi ne martaba ƙalin shekaru a hadisi da bukari da muslim suka yi misali suka yi rawaito shi ne mai daraja ta farko kenan mai daraja ta hudu ne domin mai daraja ta biyu shi ne mambar da fiye bukari مجرد لدرجة أختم مفرد لمسلم مجرد أقول شين ما رواه أحد على شرط الشيخين شين لدرجة لدرجة تكبير ولد بني روجو على شرط البخاري بخاري بيروجو بني روجو أما شرط البخاري فمن لك شرط الشيخين ولد بني رواية أخر شرط إمام مسلم رامي يقول وانا صحيح على شرط الشيخين وأصبح الذهبي إمام الذهبي شمس الدين الذهبي جائزة ووافق أكثر من الرواية كنت أحكام الجلال فدوب أحكام الجلال نقل ثم للشيخ ناصر السنة ناصر الدين الألباني رحمه الله شاذنا فريدة فريدة دقيقة ثانيا أبو نبي تخصيص قيام الولد الصالح بالدعاء فقط keɓantuwar tsayuwar yaro salihi da addu'a kaɗai na fi kullum a hadisin wari da fi fi hazar za mu tarar dukkan hadisan da suka zo a cikin wannan juzu'in annaha dallat ala an yaquma alwalad as sayu bi du'a'i faqat li walidayhi cewa yaro salihi ya tsayu ta wurin yin addu'a kaɗai ga iyayensa دون قراءة القرآن وذكرة القرآن وغيرها وليس من العبادات التي يقبلون وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم ومن بيان من ذلك من ذكر أنه الرحمة صلى الله عليه وسلم بما ينفع الميت إلى أبن الذي أفادت الممتين ولا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه قد نسي قراءة القرآن هذا يقول لي بذيه هو أتي النبي يامن في awul fatiha ko a ko da za ke gwaro wani ma'ana sai ce za ka ga da yawa idan sun yi zuwa sai a zo araba qur'ani ana kiran shi dawo araba juz'i a a na qur'ani a yi sauka idan asujan ne kuma da an zo yin tada ta ce fati ko kowa zai daga za a karanta wa mamaki suratul fatiha istiqalin shine wannan fatiha za ta yi shi a to shi ne malai ke to anan a'a maganar kurama qur'ani a sauke ko kuke bari karanta wa shi suratul fatiha yace wannan da cewa ya zo a sunna da annabi bayani a sallallahu alaihi wasallam قال الشيخ عادل العزازي ما له شمول لكن الشيخ العادل العزازي أنه يقول له منكر تقدم الساعة الثانية يجب على هذا لا يجوز لأحد أن يدعي وصول الثواب شيء من العبادات له سوى أكم ونا بايا حلالتا ولي يجد أول سوى أقول لا دا نور الإبادة بالذات تنزوها كمونة ولا النجم هي ما يجي أكثر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر عن ذلك من صلى الله عليه وسلم بيبادة العبادة أكم سوى ƙwa'anin da za ku karanta musu da fatiha da za ku masa za ta rike shi ba idan ko akwai wanda ya kamata ya yi wannan bayanin su mutum Allah ne domin abin da annabi ya shi ne addini duk abin da annabi bai yi ba sahabbai shi ba su yi ba malamin mu yau mutum dinin karatu da yau abin da bai zama addini ba a wannan ran har abada ba zai taɓa zama addini ba a lokacin wannan shine takaddama mu da wa'anda su suke gani ko annabi bai yi ba in dai abu mai kyau ne kuma niyya ce mai kyau a duba na tunan ai kawai tsira za mu karanta za mu karanta tarihi ne ita a'a mu ba hana su karanta tarihi ba tarihi ko abu ne mai kyau kuma yana da cikin abin da aka ribanci matasanmu da dama a yau karantar da su gurɓatattun tarihi aka canza musu tunaninsu da kwakwalensu na ka tabbas suna buƙatar a karanta da mutane tarihi ingantacce na manzon Allah sarama amma ba ba a ce da wani lokaci a ce wani lokacin ne kawai lokacin karatun tarihi mu ta takaddaman mu da ku ita ce ko da su ita ce ɗaukan wani abu da sunan ibada idan aka yi shi akwai lada ibada ce to ibada kuma mai tafiya ce manzon Allah ya riga ya gama ta tun kan yi duniya duk abin da muka zama ke karanta so bai zama kai a ce babban zai kusa zama a cikin da haka ya muka kuma wani ita ce maganar magabata da cikin malamai wanda mun sha karantarwa da ku imamu shafiri a cikin da shalaɗin samu na wato imam shafiri yake cewa ibn majishuna ɗaya daga cikin manyan samakiran kuma maliku yake sami yake malikan ya kodi man kada a bi'atan يراها حسنة فقد زعم أن الرسول كان رسالا لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فليس قبل السلام ما لم يكن الدين دينا فلا يكون اليوم الدين yake duk wanda ya يقول wani abu da sunan addini in kai akwai lada sai annabi يقول wani sai ya bi da annabi bai yi ba manufar kyakkyawa ce wannan mutumin tuhumar annabi salatar mutuwa ga wani abu kyakkyawa annabi bai kawo wani shi ba zai kawo wani na malibin ce domin allah ta'ala ya riga ya gama magana cikin surati tauba aya da cikin ayoyi na ƙarshe da suka fi cikin alƙur'ani da girma kafin rasulun sallama aya da suka wuka a ranar juma'a a ranar arafa a yammacin arafa na jina tsaye a filin arafa tafi al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addinin wa akmaltu alaykum ni'mati na kuma cika kuma ta a gare ku wa raditu lakum al-islam dinan na yarda muku kadai addinin musulunci shine addini sai mamar ku ce to malam yakum yawma duk abin da bai zama addini ba a wannan ranar ma'ana kafin wannan ranar da zuwa wannan ranar fala kuma yawma dinan ba sai kuma zama addini ba a wannan ranar ta Allah ta'ala ya samu to don haka shine ma da yake cewa li anna a sallallahu alaihi lam yukhbir an zalika annabi sallallahu alaihi wasallam bai wannan labarin idan kuwa da ya ba da labarin da sahabbai ki sun nakalto shi zuwa gare mu domin da suka nakalto mana sallah da azumi da zakka da aikin hajji da duka وسيأتي حكم قراءة القرآن للميت بالتفصيل في الباب القادم والله المستعان قال إن شاء الله أباد الدبيز أجباء za mu ji hukuncin karanta alkur'ani mahimmanci tare da fayyace bayanai abin da ya inganta da wanda bai inganta ba a cikin babin da zai zo a gaba yake Allah ne abin ya idan la yakunu walad salihu shay'in min al-bayan to yaro salihu ba zai tsayi wurin aiwatar da wani abu na kwarai ba a cikin ibada aw ta'at ko na da'a gairu du'ani wanda yake ba addu'a ba da wanda iyaye illa bi dalili mithlu sadaqa wal hajj was sawm dole sai ka samu dalili kamar dalilin dalilan da suka zo akan ya halatta ka yi sadaka a madadin iyayenka ya halatta ka yi musu aikin hajji ya halatta ka yi musu wato azumi wanda ya ake tafsiru zalika a fil abwabil atiya malaikai shi ma fayyacewa killa na wannan zai zo a babu bukar a gaba وقد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال حقيقة يا إن كمسا أبو هريرة الله كرم شدائك الشوى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر أن الرحمة فكلمة إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول cewa lalle Allah zai daga darajar bawarsa salihi cikin aljanna sannan ya ce shi bawan ya ce ya rabbi anna li hadi ya Allah yaushe na samu wannan ladan da har ta ga wannan ya yaushe ne shekarun da na tara wannan aiki fa yaqulu istighfar wa dhikr Allah ya ce neman bana da kan da yake yi maka shi ya ba ka wannan matsayi mala danka da yake roƙa maka gafarar Allah yake maka addu'a da wannan ka samu wannan matsayin da kake yau a cikin الله أكبر لا تستأذن الشيطان سوء ولم يقل قراءة القرآن يمكن أن غير أن بجد في القرآن لأكثر من ذلك الجواب عن الصورة وهي أيضا ألفاظ تخرج من اللسان كما تتبع ولا لم تبعي لأن تجد سودة كهرش ومن أعمال اللسان كما يرجع في أيضا أي هرش إذا يأتي بنت يا تبتع كل وشك تبعي da za a rawaito shi Allah ya samu dace babu hukmu a'malu ghairi alwalad as-salih min al-abnai wal awliya hal tusil al-ghayb Babu da zai magana cikin hukuncin ayyuka da wani yaro salihi wanda ba ɗanka bane ba sai ta yake shi ba zai yi maka an gani domin al'abnadi wal auliya da wasu manifantan al'amura wanda al'amuranka su yi maka addu'a ko su yi wani aiki na kwarai shin wannan abin zai rike ka misali yaro ne kaganci yana da hazaka da kuma babu tallafin da zai ka sai kada ke da zai ka ya zama tsari har yana karanta da duniya a wannan irin ko yaro ne a buwa a rana ya ta iyayen da zo da su sai da duba a bani da fara da ya sai ka ɗauki nauyi kun yi ta har yi zama mutum ya yi karatu a rayuwarsa ko ka ɗauke shi ka kan shi wani kayan sana'a ya koyi sana'a ta ga mutumin da insha Allah yaro da ya tashi rubutu sana'a da idan Allah ana sa mai rai zai zama yaro da kwarai domin ba zai sa ido akan na wani ba ba zai taɓa kayan wani ba shi ma yanzu da ba sai dai su kula a cikin sa ka ga duka wannan ayyuka ne da kwarai kai ne ka zama fila ko kai ne kogan da za a kawo maka yaran da koya musu sana'a su kware su ma su je su amfanar dukkan waɗannan sun zama sa da aiki shin abin da kuka yi na kwarai za ta samu lada a matsayin kamar da ke koyo da su ko sai musu kila da suka je suka koya ne kilasi malam cewa haza aidan ya tsakkin kilasi da wannan bayan ma ya rufe shi awwalan na farko alwaladul ghayru salih na eh babu hukmu amal gairu lura ba da tsawon sai hakuri yanzu na rike abu wato babu da zai magana a kan hukuncin ayyukan yawon da ba salihi ba min ne daga cikin ƴaƴa wal auliya da majibantan al'amura hal tasiri da mai in suka yi aiki mara kyau an gane ko mai kyan zai ta zuwa ga mara kyau zai ta zuwa ga su iyayen الاستشهاد يا رب كشيء نفر كور أبدا الأولى من غير غير يا رب ديك بعثان ان وهل يشترط في وصول الثواب العمل الصالح للوالد إذا يا رب ممكن بعثان الجبل شيء أي جن فرجاء باب أبل أن يكون الوالد سببا في سلاج ابنه ها أن يكتب كي هو شيء سبب يقول نجرت الأنشطة بل قد اشترط النبي صلى الله عليه وسلم في قبول الدعاء حقيقة صلى الله يا وسلم يشرف يورك الدعاء من الولد بدعاء أن يكون صالح الدعاء في هذا صالح قال الشيخ الألباني رحمه الله الشيخ الألباني الله ترك هذه السوار قيد بالصلاة أن قيد الدعاء في هذا صالح لأن الأجر لا يصل من غيره domin lada baya zuka daga wurinsa wa ammal wujur amma zunuban shi wala ya haku bilwari ba zai riski baban shi ba min sirri a ci waladihi daga na ayyukan san idan kana niyyatu fi tahsil alkhair idan ya zama niyyar uban shine yaron ya samu alkhairi a rayuwa ma'ana uban ya yi iya cikin kokarin ya sauke nauyin amma yaron da ya tantare kawai to abin da ya nuna na ba za su koma zuwa da gom amma idan kuma bai ba a kan abin da yake shari'a a kan ba don gane da dan shi a to duk yadda yaron ya yi sai an raba musu zunubin daidai wa yi kamar irin musibar da ake fama ne a yau sai ka ga sun farfe sai da kai shi biyarsa ba za ta aure waje ta gama jami'a kuma yarinyar nan ta balaga kuma mutum ce yar adam shaitan yana iya shigar da ke mai shiga kowa da yake mutane kuma za ta fi ta sha don haka gari da ubangiji ala ya halitta a tare da ta abu da ne ke bai masa wani shi ne maganar sauri sai sanya masu alaƙa salama cikin ɗayan ƴaƴanku su ta aure kuma kuka samu mutanen da suka cika ƙa'ida addini da halaye ce ku ba su yake in ba ku ba su ba ta kun fitar sun fil arzu wa fasadun kabir a wannan fasi yake wa fasadun ari wannan kuma maganar annabi ne sakarar shugaban masu tarbiyyar duniya da wani kai na ka kwakwalwar yaushe kwakwalwar ka ta kai kwakwalwar da yaushe a gidan nesa ke kai shi. shi fa bawa ne da yake la yusufu anil hawa in huwa illa wahyi duk abin da take Allah zai faɗa baya kusa sarri wahayi ne daga Allah amma duk da ɗayan ku sun zo wani da ku ga da su to ke tsani fa tsaro ku na wanda wannan ba har ma an zo ne mun marijima ma za a yi dan me za ku zo ni ɗaya ta sai ta yi digiri ta gaba an sani ne ya rijiyar da ba ga shi ba ɗakin da shi ne aure aure ya sun da ɗaya suka dawo wanda ya za ta yi ba ta da saka ta digiri a ta saka ta kuma ta ya fara ne yake wa shi na rage maka da Allah da yawa masu wannan ra'ayi wallahi wallahi ba da boko ba wanda ya yi wannan rayuwar shi ya san haɗarfe wanda ya san inda ba kawai bawa ne Allah ya musu fatari ya samu abin duniya yanzu shi yana so kawai ya yi ya ba shi kawai shi na sai ta dangana da kwari sai ta kama da gani za ta yi ta zan su mara wallahi tallahi iyar da suke surawa a wurwa wallahi kai ba zai ci ba to ka ga wannan uban da ya yi wannan yanzu kwanan da bakunci bakunci ba a wata makaranta ta mata an wata wani abin a social ya rika ce budurwa malami zai bige ta ta yi laifi a makaranta da ya bige ta a hannu garin irin janyewa da suke da hannu da shauransu kawai sai jini ya fara zuwa aka kai ta wurin shugaban kan shugaban kan ta ce ku ta ku da ita ta sa ta tun da rigarta wannan abin da yake hana su ɗaukar ciki ne su wanda ita ba a kamar shugaban tana magana ta a ba ni kaɗai ba ce ya mafiya yawan ɗaliban makarantar nan suna da shi sai da aka sai da ɗaliban guda ta yi hudu da wani abu aka fito da su ka suna da wani abu saboda idan suna da shi za su je sun yi fasikancin kuma su tsoron su ciki da ya bayyana to matakar akwai na ciki da ya bayyana su wani wani bayan turiyayen suna yin sai ta kawo farin cikin kamar yadda muna da masu saurin kai masu wa Allah ke bani malamai sun shari bayani a kan ta yare da ake zuwa makarantun kiristoci tare da mutane Allah akwai wasu ne wanda suna kamar sun shara sun bai wato abin da zai baka mamaki karatu baya wuce su amma na rantsu maka da Allah har yau da yasa sai magana ce shi fa kwaliti yake su to babu damuwa za ka samu kwaliti dama Allah ta'ala ya riga ya kasa cikin Qur'ani wa min an-nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati akwai da cikin mutane wanda su ne Allah ya ba su duniya lahira ba su da kuma Allah ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وبنا على المقام لكن في أقول أنت سوف سنة ربنا الله أباس دين داتي الدنيا أباس داتي ألاقينا كما أسرت لك أعذاب المتاع الله يقول أولئك لهم نصيب مما كتبوا والله سيء الحساب وإن سنة جرادون لك أقول لك أي كتاب الله يجدك والحساب من كل الخصوم الله وشيئا أدم وكل إنسان أجل أولكم معنى كان أدم yana da sanin jigari da tsawon kai idan ya ga Allah ya mushi rufin asiri to ya iya yi wa Allah da hali kuma rufin asirin da Allah zai mata kafin ya mata ya kawo shi kuma ta ce duka yanzu a jiya akwai bayan Allah da aka tura wanda suke tafiya social media wani babban attajiri a tsakar koyi ka ga dukiyar da ya har wani nan su kai a cikin zinari ta ga dukiya wani kudi ba shi ne dinari da shi dinari an kawo wani nan dinari yana da mota ta gwal yana da helikwata na gwal gadon kwanciyar sa dinari kujera makarfi har yi mai kota duka dinari ga dalolin da su duk da aka ɗauki hoton su sannan kuma aka ɗauki hoton kabarin su kuma gashi wallahi jiyan nan an yi shiyarar nan abin sosai kuma abin da mutum ne wa zai yi sai tare da mu da Allah ƴaƴa da muke yi amma da ke da ba kuma wallahi sai Allah ya tambaye mu akan na haka ba wai kawai ta haifi ɗa ba ne kawai kai naka tsarin daban ai da ma da cikin da fatin ma ba ka zama mutane ba ma wani mutum ya wajen da zai maka kai ni ba ni wannan ba ta yawa a zaman da ba na bukata ko har da jiwa ma ke da matar don me za ta wani ciki to ba za ki shi haihuwar ma ta yi yawa ko ya kamata a tsaya Allah za a yi ma wannan kai da iyayen da kuma kada za ka zo wallahi suna da alwajin duniya ba don haka duk inda mutum ya canza tsarin da Allah fitrar da Allah ya hanta ɗan adam a kai guda shi da damuwa don haka jama'a dole ne matuƙar kai ne sila na lalata wata aka kuma sani yana raina tara masa manyan zai wallahi sai ranar kiyama idan aka jefa mutum za a jefa shi wutar suna don ba za a jefa mutum ta ba sai an nuna masa ayyukansa kamar yadda ba wani shi masu iya magana cewa ta ka hari yaro sai ka ja mushi yau ne turarin ya ma haka Allah zai mana dada an nuna mutum tarin da wanda yadda ya Allah ya yaushe ne ke da wanda ka tara wannan kan su ai ƴaƴan da ka haifa su ka tsaya ko wani tara wannan bala'i suka tara su ma suka haifa wani wa abin ya ta hauhawa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da mana babu wani kisan kai da za a yi a duniya face dan adam na farko daga cikin annabi adam wanda ya fara kisa zunubin sai ya zubi bibiya har ya koma zuwa gare shi kuma kowa sai an ba shi na shi daidai wa daidai ba za a rage komai da su. za su iyaye da su tsoron Allah ga yaran nan sai mun gama ƙarshe kuma tsakaninmu da su a zo a yi barin barin domin lalata musu rayuwarsu mun buga misali a wannan wurin karatun da yara mata wanda suka bar mutunci a kan yana sun hana su aure kuma wallahi ne su tsari wani mutum a kan kiyaye sun ci sun ce zai an yi jami'a an gama ga jami'an najeriya da shirin tafiya strike sun banje su mara da abuwa suka yawo karatun da za a yi shi shekara wani sai a kan shekara bakwai takwas wasu ma iyayen bayan ta gama sai sai ta samu aiki an gama wacewa da zo ta gama ma mijin auren ma ya gada domin ta farko da ita ba ta aure wanda bai karatu wanda bai sai lebur ɗinta ba wanda kuma yake daidai da ita a karatu shi kuma ya san tsayar da aka tura za ta yaga ya tafi mutum ya gama cin gogonsa ya tafi kawai zai auren ma amma duk da aka baya zama musu wa'adi kamar mashayi ne in ka ce ba ka ganin wane ya haukace a kan shashayi sai wahayi ce kan yi zuciya kwakwalwar shi ce karama wallahi karama kwakwalwa yake to haka mutane suke in ka buga musu misali da wani abu ke kusa da su sai ce ai wannan ga wancan ne kawai amma su wanda wani kasance tare da su da shi yakan ya kun gane irin wannan musiba akwai abubuwan da dama a ido kowace mutane suna gani ga nan kuma yau da abubuwan da suke ci gaba da yasuwa ga mata yan maɗugo ga sunan da yawa a makarantu da shawararsu ga hannu fa'awar da su kuma ba ku da kudurin karatu su yi karatu alhamdulillah ba wanda ana su karatu jami'o'in na dai a wata hana da cikin a da karatu wani bawan allah na je ni na je neman yashi wannan maganar bai tun wata guda na ji daɗin maganar da ya gaya yake ya yarinyar karatu ne ke so sai kuma ta fara mana ka yi haƙuri bari ta shiga ta sa kafa a shekara ta biyu yanzu tana ƙarshen ta ɗaya in ta shiga ta biyu mara ka zo irin ka ta gani wata wani mana suka Allah Allah ta tara sai su shiga jami'a amma ne su gama jami'a da aure su gama jami'a da aure sai ku tsira ku kuta da layar da abin a gaban Allah su ma shi kuta Allah ta'ala ya ta su don haka yake cewa idan ya kasance uban ya dauke nauyi to shi ba shi da damuwa wa inna ma da du'a'u ta harizan ala ne al biyu wato an ambaci addu'a ne akan shi shi wancan yaron da ba don farai ba saboda kwadaitarwa akan addu'a ga mahaifinsa قال الشيخ أبو إسحاق حفظه الله da ne abu إسحاق yake cewa. إذا قيد الحكم بصفة قيد الحكم بهذه الصفة إذا لا أتأيد وأن كنت دون الصفة وشيما وأن كنت الدور أن أيد إيش دون الصفة وانتفى أما سواه kuma ya kare daga abinda da yake ba wannan ba lamma sukira an walad salih min ghairihi yayin da ake tambaya game da yaro salih da kuma wanda ba salih ba هل يشترط أن يكون الوالد سبب في سلام الولد شن شرطيني لما أبا فإن يظهر شن سلا سببي نجا الوردا كابين سملادا قال الشيخ حسن أبو الأشبال حفظه الله شيخ حسن أبو الأحبال أشبال الانتواء آه، نرى آه، ترى لو أن رجلا أخذ ولده بتعلم القرآن والسنة وعلمه حب الخير يتكات ناما mai kuke gani da mutum zai ɗauki ɗan ya kai wurin koyon karatun alƙur'ani da suna kuma ya karantar da shi son alkhairi wa da yin da'a wa hubbullah da son Allah wa hubbu sunna da son sunna wal muslimin da musulmai wata tamanna أن يصل ولده أن يصل ولده إلى أعلى المراتب كما ينا بولي ينا فاتا تمشي في قول قول والدرجة في هذا البادي أبادي وإن أبوه لأكل الصفا يصل لا شك وقول شك أبوه أن الولد إذا مات سوى اللي لن إلى يوم أبوه شيما هدري فإن عمل ولده إذا يعمل شيء وانا أي يرفع أبوه وانا أي كذي أخانته أبوه فإذا صدر من الولد عمل سيء da yaron kuma zai aikata wani abu na sharri fala ya kunu lil walid haqqun fi uban ba za a ba shi rabon wannan sharri da yaron da ya ba domin wannan uba yayi abu da ya kamata yace wa hada bi khilal rajuli yahuddu waladuhu ala sharri yace wannan sabani uban da yake kudin tsadan sa akan sharri wa mu'ada da kiyayya da gaba mu uban yake tsakaninka da ɗan wani gaba ce har kiyama don kuma gabar gadon ta muke wannan a ƙaunika ce da ɗan waye wa mu'adatu shar'illah da nuna kiyayya ga shari'ar Allah wa karahiyatu sunna da kyamatar sunna akwai iyayen da su suna da kyamar ka suke ba su kai ka tsaya a a addini duniya ta ci gaba shi yaro ya samu karatu zai tafi waje wani wata ce karatun nan ne da za ka tafi da za ka je karanta ita shari'a ke zan ka dawo najeriya alƙali ke da za ka zo ka zo ta abu maka zuwa a najeriya ka yi karatu wai dan mutum zai karatu addini a waje ya ba ɓata lokacin suna kyamarta suna ganin baka waye kuma su ne wanda in su mutu kai za a nemo ka zo su babu wanda ya taɓa mutuwa sai aka wani professor a ilimin mathematics ko science ko wani abu

ba su iya kari na wani mai so ba su iya kuma ba da wani yaran ba kawai burin da kawai sai yaran za su yi zama manya-manyan shugabanni a zagar kawai aiki shi ke da sun ci ba ya to kaga duniyar na aka sa a gaba ya ce to irin wannan ka innal walida yalhaquhu min kulle amalin ya'malu bil walid wannan iyayen duk wani abin da yaro ne wallahi ke an raba musu har su an ba su ma su ونصيب وكفل من هذا في أنبات الناس كصم من صوكا إذا قضي أنس كي يشر وذلك لأنه حمله على هذا ومسك دور يعني أكن حتى صار هذا دين يدين دم الولد هل يضمن شيء أن تلقوا مليار كما يقول kwanaki a yin da ake wasan wani na bada labarin wani sai mutum da suka da kuma ya same shi yake da yana da yara guda ɗaya guda goma sha hudu wanda da baki ɗayansu daga yaron ya kai shekara biyar da haihuwa matan shi ba wanda muka shigo jirgin tare da su daga jirga matan ba ya yi yi kuma shi shigo jirgin ba ta yanzu za ta kai ita ma ya ya mutu sai daga zama shi ko jirgi mu muna gida da shi na gama can in ka ba da jirgin an yi yare shi mai kuma da ke da yake magana da yara na goma sha hudu yake a kowane makaranta ta su da kwanta bibi a can a fara makaranta ke zallan hajjar ƙwar'ani ƙwar'ani ne zalla primary ke ƙwar'ani ne zalla yara da shekara biyar ake ke su galibin yaran a jirgi ake ɗaukar su a kai su makarantar idan hutu ya yi za a ɗibo su sai ga shi na zo na gan su a nan makarantar almara ta cikin abuja ranar an dawo da su iyayen sa zuwa suna zuwa su kan ƙananan yara ƙananan ƙananan shekara biyar bakwai ƙur'ani suke haka cewa kafin ma a zo a fara goma a rayuwa wallahi abin da yake yi mahala wannan sun mara waye ta ci duniya ta ci lafiya to shi ɗan koko ne ya kuma sun ya sun koko na bada baya amma yaran ka yake guda goma sha hudu ne a wurin to don sun ƙara tabbatarwa a wurin da na je a nan masallacin sai na je ke tambayar wani da cikin malaman wallahi na kan yi nan su yake kwarai da su yi profita da kasan da yaran ka goma sha hudu a wurin a cikin yaran nan akwai yara ƙanana guda hudu sun haddace ƙur'ani ɗan ƙananan yara wanda ba su ba su kwan gama primary ba sun haddace a ƙur'ani kuma makarantar abin ya ake biya ake zama da sun yana dubu da yi fiya mutum ɗaya dubu da yi fiya kaga wannan wanda su suka san boko amma za ka ga wani wallahi da shi da matar duk ba su je boko ba amma saboda ya samu kuɗi yana nan zai rike yake sai sun gama sun ta gama din kuma za a je can a yi bayani a gaban allah allah ya kare ba ma kowa fatan haka muna fatan allah ya sanya abin da muke ji in allah ya kare mana amfani da gyara karfin mutum malai su in ana shara mu shirin yake ana magana malam ta tsaya wasu ila shirin. أبو الأشبال بارك الله لنا فيه أنت بإيمان أبو الأشبال الله يشفى الخير الظلم والنظام هل لو تاب الولد وعمل أعمالا صالحة بعد وفاة والده هل تنفع الولد؟ شن دا يا من زي زي توبة bayan mutuwar baban ya yi ayyuka na daga baya zai amfani da uban kada shehu malam ya ce بالطبعي لا تنفعها ya ce to abin da yake a zahiri shi ne wannan tubar ba za ka amfana da shi uban ba ai alwali domin kai kowa nan a kan hanya yanzu shi yaron tubar shi ne za ta yi amfani amma shi uban zai zai gaya wa Allah da taurin kan da yake وذلك لما ثبت في الحديث والمقدم الأولي في الثاني فإن الميت لا يؤذب ببكاء أهله سوى موت ساعة مش أزامة تكون وعدتي وديها إيادانك مثلا تونا تكون دقوة بايا مثلا ونشين بيوند بسوري كرد بسوشتنا بعض بدون أمسكنا سوى مقدمة فقال العلماء معلومات كثير أن الراجح في هذه المسألة في رجال المسألة وفي جنسي أكون مسألة إن كان معلوما من حياته هذا الأمر إذا جزما سنة أيام كان في أيام كبيرة إذا أبوه إذا كان يموتوا أي الموافقة على النياحة يدوم شما يوافق على الوفاقة من شهور وعلى فإنه يعذب وشك موسى على الوفاقة ولا يشترط أن يكون ذلك حراما ما شرعا تسوى بياشرون حرام بني ولكن علم من حياته أنه كان يفعل هذا وكان ديدنه السوى بيدن يعتني يوم في رأيه سوى أن تسمع أي تتحكى على وجهه مولي شيء يدري أصبوه بمصر أبي ورقاء أصبوه شعور بعد ka sa kullum ta da suka ana yin abin da ba daidai ba a cikin su amma da suka da kuma za su hana ba wa amma man qala ana bari'un min kulli man naha alayya amma da cikin yake ni na barbanta da dukkan wanda zai mun kururuwa da ihu zai bayan ba da mukatar mawuti bayan mutuwa ta ومن أراد أن يبكي فالدموع فقط wanda yake so mun kuka to hawaye kadai ba da ihu da kururuwa ba ba za la yahqu shay to wannan shi babu wani abin da zai same shi wa inna alai ko da kuwa iyalan su tsohon ne sun yi iya wani a bayan shi ba za a fasa da shi ba wa inna alai ahalin arzi jami'a da duk mutanen duniya ma ba su rufi da ihu suna kuruwa to Allah ba zai arasa da kai wanda kai ta faranta tun kana ai da donan da annahu tabarra min tun ta faranta da donan to wannan adal akan a ce inda goma da goma karatu don mutuwa ai ba mu wani a ƙarfi shi ka kara iyalai wato kuji idan na mutu wani ya yi ihu da zuwa ni na barbanta duk wanda ya yi to ni ba da yawon na ban gida ba wallahi ka yi wannan ni da yau ka koma ta yari insha Allah don mutum ba ta lokacin da ya ba haka yana da kyau sosai kuma amfanin karatu ke saboda idan ka jira ba ka san lokacin da aka tabbata abin ba kuma ba za a jira ka ba zai iya yiwuwa mutum yana ganin yana da lafiya mutuwa da zo kwan ta yi gaba kuma kuma yanzu mutuwar kudi a Allah ta raba mu da ita ga ta ne fanfan da ke da kyau cikin da lafiya to Allah muna roƙonka kafin ka kashe wani Allah duk wani haƙƙi na wani dan adam ya Allah ta wani mutum doki mu mai da masu haƙƙi Allah kai ka kashe wani haƙƙi wani a kanin Allah kuma yi karta mu yi kyakkyawar ƙarshe a yau mu karantar da iyalan mu sunna kuma mu ma mu aiki da sunna kuma su ma Allah ba su yi koyi aiki domin sau da yawa muna da kuskure za ka ga ɗan wancan ɓangaren ba ma ta musulmi amma su wanda bangaren suna nufin akwai wasu daga cikin wanda suna da awar musulmi amma musulunci ya faru da gare su domin yi wasu usul na musulunci su wasu yadda da shi suna da nasu ne to abin da ke cikin za ka ga matansu da ɗayansu layan ke bi ko ɗarkar amma da hannun suna sai gama shi kuma wallahi akwai aiki suna da dama wanda matan su ba sa makaranta ba sa islamiyya san ba sa yi su ba su karanta da tsohon wasu kuma mace zaman lafiya karanta karanta da ita addini wallahi duk da baraka da duk wani iya salon sirko da rayuwarta matar da in karanta da ita addini wallahi ta wani da kanka a banza in ta karanta addini masha Allah sai ta zama maka aljannar duniya in Allah ya taimake ka ya taimake da zai aiki da karatu to ne wannan gaskiya yana da kyau su ce mu ga haka ne kuma mu ga juna mu gaskiya mu yi kokari manhajin mu da ko da mu ma mu ga wato da kana yanzu yanzu yanzu nan idan kuka duba kan kafin mu nan ina yara yan shekara biyar bakwai suna ga ɗaya nan na gani kowa yau ba mu da yara irin wannan muna da su da yau amma tunanin wani gila wahala ne in muka janyo su ko kuma za su yi wasa ko za su yi bacci baccin su a ɗakin allah irin wannan wurin ya fi alkhairi akan baccin su a gida mu ja mu kawo su masallaci mu kawo su wurin ba aibu ba ina ku ba ya zama duk inda da muka rasu ba duk da yaro na zo da shi wurin karatu ba aibu ba domin ina burin yaro na gobe idan yi girma ya ce faga abin da baba na yake da abin da yake suna da shi ma zai zo da tsari amma idan ka yi wani tsara ya kan da wato gobe ne ka tafiya yaran yanzu suna nan a wani gidan bidiyo gidan yin gidan waye duka mun ga wasu suna kan za su haɗu da yaran wurin tsalle-tsalle tun daga shan tabar kura sai a kuma zaɓi na da tsere wani kuma sai su a gyara amma da za mu jure mu ja su bari bari nan tabbas abin akwai wahala to amma wahala ita ce da yanzu ai yana karamin ya bari ya bari na ita ce tarbiyya idan yanzu kana so ka huta daga bari bari to lokacin da kake buƙatar hutun kuma ba baka ka huta za ka ga iyaye suna ta tintiri a cikin kungu suna bin ƴaƴansu suna ojiyo jiyo da yara me ya haifar da wannan mu yi ƙoƙari mu mu san ke mu idan har iya ta cin kokarin ka yaro ya san ta ne dan ba zai kama ka ba ai dan ya san kai ba haka mu ja yaran nan zuwa masallacin masallacin ya rubuta wanda ke gyara zuciyar dan adam kuma kun ga wani wani karatu wallahi tallahi ya fi karatu na shi albarka irin wani karatu ma na masallaci na farko shi wanda zai gabatar da karatun ikhlasin da ke zuciyarsa shi ba albashi ya zo nema ba ba sana'a bane babu wanda zai ba shi albashi yana ji min tsamiri kalbihi cewa wannan wani abu ne yake neman hukuncin Allah da waɗanda za su zo babu wanda aka ce biya kuɗin wata ko kuɗin laraba shi ya kawo kansa maza da sa kalma a farkon lati ya gina al'umma to kaga idan za mu gyara mu ce to aiki tana biya mu islamiyya cikin a'a ƙara da wannan mai kyau ne ya ƙara da ni ka janyo su karatun halaka yana da tasiri yanzu akwai wani abu da samu a wani babu ya islamiyya kun san nan shi ne a tsohon marayi marayi suna duk wanda ke zaune a nan marayi suna rushe a tsohon har mun zara tsakana mai wanda wanda da kima da bata yake cewa da na fahimci idan ka yi wa ɗan uwanka addu'a a zahirin gaibi Allah ta mukinta mala'ika sai ma yana mata irin abin da ka rufa ɗan uwanka na ya yace sai na tuke zuwa da yi wa na uwana addu'a fiye da yadda zan yi wa kaina saboda tsayin addu'ar mala'ika dan na kai shi addu'ar ka karɓar yaro to sai aka ce ƴaƴan karɓar da su masallaci mala'iku suna muku addu'a da kai da su ai ka ga insha Allah wani nasara Allah ta'ala ya sa mu cika masallatan mu da ƴaƴayen mu Allah ya hana su lalacewa Allah ta'ala ya faranta mana iyalan mu da ganin yaran mu sun zama kwarai tun muna raye har zuwa bayan mutuwa jama'a ƙarshe muna jan hankali yan mu samari matasa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito da wannan addini ya ɗauko nauyin wannan shari'ar don musulunci ya karɓo ta daga wurin Allah ya so da zuwa gare mu yana saurayi sallallahu alaihi wasallam shekarar sahaba sai na abubakar wanda shi ne farkon wanda ya fara musulunta a cikin mazaje manya ya musulunta yana da shekara talatin da bakwai talatin da bakwai yana saurayi sai na umaru ya musulunta yana da shekara 27 jama'a sai na rikuna da shari yana shekara 15 tuko a bayan shakar da yana kwasar da kuma har da zan ana yin sako da daga musulma amma ta rukwai yake suka cika duniya da iliminsu tarihin duniya ba zai taɓa cika ba matuƙar ba a mace waɗannan bayan allah ba don haka samari mu yi amfani da damar nan da allah ta'ala ya ba mu mu ribarci wannan shekaru. domin abin tambaya ne a gaban Allah ran tashin kiyama akwai tambaya ga mambiyar tambaya akwai kuma kebantacciya. ga mambiyar shine za a tambaye ka shekarunka gaba daya mai ka karar da su kebantacciyar kuma ka a mintin da yaya ta gabatar da ka wala Allah ya tambaye ka kuma Allah shaida ne an gaya maka annabinka sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya ɗauko wannan addini ya kawo shi yana taurayi kuma an gaya masa manya-manyan da samari don haka masallaci ya cika da kuma tata halkar ƙwa'ani ta cika da kuma tata duk wani a alkhairi suna da wajaba duk wani abu a shafin ruwan lafi ya tafi a cikin suna amalin ke su da mu za su rungumi addini babu wanda zai ɗaga mana yasa na rinsu muku da da matasa za su dawo su rungumi addini da kun yi wa addinin allah gada ko da yake addinin ne yake mana gata ba wani muke mushi ta ba don haka da mun samu gatan addini don duk wanda ya bauta wa Allah to rayuwar shi ta yi kyau duk wanda ya rubuce sa a cikin bautar Allah manzala ta salama yake cewa yana ba wa Allah sha'awa saurayi da yin sa a cikin bautar Allah ba ka san Allah ya alfahari ba ka san Allah ya so kai kaunace yi amfani da wannan damar ka zama mutumin Allah ka zama samartaka gabatar da cikin addini sai ka zama cikin karkashin saba'atu yuzilu Allah yau ma da zai da zai mutum bakwai za su yi karkashin inuwar al'ashi ya an da bakwai inuwar inuwar karkashin Allah abin da makaranta ya zama yi Allah ta ala mamalada wanda kuma kusurin Allah ta ala ya fi mana bukatun kowa da bukatun shi a kai muna roƙon Allah ta ala Allah ta yi karkashin ta kowa da kowa لك وربها بالتأخير وجواتا الكريمة ألا تنفقني أنا تتنبى لك غير ذكرك الخير اللهم إنك عفو تحب العفو وكلنا نصيبنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين